guda ɗaya ne wa kai mu yarinya eh, ko babba yarinya ce shekarar ta nawa ta kai shekara ta mace ɗaya ko biyu da eh, guda biyu dawa dawa da maryam da maryam da maryam da amira da maryam da maryam haka ka ce ko eh. to kai menene dalilin yi masu musu fadi wallahi har kawai da kakara ce kana da mata ƴaƴanka nawa yaro na guda amma ya rasu shekara ku da aure sai za mu kai shekara shida masu sauraro sai ku gyara zama saboda mun kallon cikakken wannan bidiyo da muke ɗauke da shi na irin aika-aikan da wani ɗan ta'adda yau mata ƙananu har guda biyu wajen aikata musu faɗe wanda kowa ya sani cewa hukuncin faɗe a musulunci wani mummunan hukunci ne wanda doka ta tanada kamar yadda a yanzu wannan bawan Allah ya fito bayyana wato 'yan matan da yau fade wanda sun kasance sunan ma Maryam ce da Maryam haka zalika a daidai lokacin da jami'an tsaro suka kama shi ake masa tambayoyi yana bada amsa abin da ya akwai ban mamaki da kuma tsoratarwa da azal a cikinsa wanda muna roƙon Allah subhanahu wa da ya kiyaye al'ummar musulmai da wannan mummunan kaddara domin kuwa bawan Allah ya kasance magidanci ne kuma yana da 'ya'ya da mata amma kuma zo ki aikata wato fyaɗe wanda ka rasa menene dalilin da yasa yake aikata haka dama dai idan ƙarshen duniya ya zo akwai wasu abubuwa da al'umma za su na aikata wanda su kansu idan ka tambaye su babu dalili ko kuma hujja wanda a yanzu idan kuka saurari firar da ake da wannan bawan Allah bayan ya game waɗannan 'yan matan aika-aika babu wata hujja da ya bayar face da ya bayyana cewa azal ne da kuma masifa ta faɗa masa kamar da muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsara al'ummar musulmai ga duk wannan mummunar kaddara inda a yanzu za mu saka muku cikakken wannan bidiyo kai tsaye ku kalla na yadda aka masu tambayi kuma ya bada amsa amma dan Allah dana baka kuma kai ga saka muku cikakken bidiyo muna buƙatar idan wannan shine farkon zuwan ku waɗanda ba su dangula mana subscribing ba ku dare ku dangula mana subscribing kamar haka gami da kararrawa sanarwa domin kwa kan shi nake bamu damar sanar da ku da zarar mun sababbin mu a wannan ce ta mai albarka mai suna fuskar arewa bayan kun kalli sunan bidiyo ku dare ku share ɗansa domin yan uwa da abokan arziki su amfana daga bisani sai ku mana comment a sashi mana comment don mu tabbatar da ku ka ta cikin wannan bidiyo kai tsaye ku kalla. Wa kai mu eh, yarinya ko babba? Yarinya. Shekara ta nawa? Ta kai shekara ta. mace ɗaya ko biyu da guda biyu dawa dawa da maryam da maryam da maryam da amira da maryam da maryam haka ka ce ko eh. to kai menene dalilin yi musu fadi kana da mata ina da nawa yaro na guda amma ya rasu shekara kuna da aure sai zan kai da shawara shida sha wannan cikin sha shida duk sha'awar ka ya tashi ba ka kai ma matar ka sai dai ko yaran layi a ita nake ta sai daga baya ne dai Adam yana cika a wannan duniya ba zai gaci daga nan abubuwan bin mamaki ba ban al'ajabi ban hauci wani lokaci ma har da Allah wadda yawanci idan an ka ce namiji ya mace yaɗi to za ka tare cewa macen a takawar munzali wadda idan namiji kanta zai iya sha'awarta ko kuma ƙila a ce macen ta ya shiga banza ko kuma a ce da yardarta a abun mamaki wannan garjejen ƙato wanda akalla ya kai shekara arba'in a duniya shi an hakama da hannu dumu dumu da yama yarinya a shekara ta gaɗi wanda abin mamaki wannan yarinya ba ta ma da wani abu wanda namiji zai gani ya sha'awa ga jikin ya mace abin ƙarin bakin cikin shi wannan ba allah yana da mata kuma ba wai a yau ya aure ko kuma jiya ko shekarun jama'a ya kwashe zunzurutun shekaru goma sha shida da aure amma a ce shi zai isko yarinya a shekara goma ya yi mata haɗi a lokacin da rundunar 'yan da ta kama shi a wasu daga cikin jami'an sun samu mai tambayoyi akan a ke jan hankali ne ya yi ita wannan yarinya fyaɗe wanda bai da cewa sha'awa ce wanda abun mamaki ina abin sha'awa yake ga mace a shekara tara duk da wasu masu ƙashin girma zato shekara tara sukan kai wannan munzali amma ita wannan yarinya aka san haka domin daga ƙauye take kuma ba ta ma da jikin girma ah, wanda bai da cewa sha'awa ce abin mamaki ne mata ya ce yana sha'awar ya shekara tara kuma ya shekara tara inda ba tara komi ya sha'awa a ya bayyana dalla-dalla dalilin da ya yi wannan aika-aikar kamar da za daga bakinsa allah raba mu da halin da na sani wadda masu magana sun kace a kiyaci bari da in ba da shi ji zanta da yi a bayan an kama shi da hannu dorin kuma ya bayyana baki da cewa shi kan shi a haɗiyan masu asali ma ba ma ya guda ba yaren ga cikakken zanta yadda an kai da shi ko biyu da wata da maryam da maryam da maryam haka ka ce ko to kai menene dalilin yin su fadi kana da mata? ina da mata ‘ya'yanka nawa? yaro na guda amma ya rasu shekara ku nawa da aure? sai za mu shida sha wannan cikin sha duk sha'awar ka ya tashi ba ka kai ma mata ka sai dai ko yaran layi a ita nake ta gaskiya daga baya ne dai yarinya mai shekara tara abin sha'awa a jikinka tara dai ta to ina ka abin gida ko eh. shago ko ina a nan dai gida gidan ruwa ne cikin wata asibiti ce da ta zuri da iska ya nan buɗe bakin ka eh. cikin me cikin asibiti ce nan wadda iska ya kware nan wadda an cikin kongon asibiti eh. so nawa kai da su dukan su ah, ta guda so ɗaya da guda kuma so uku sai kuma su kadai ne kamar an ce mana ya fi karfe uku wallahi su kadai ne yanzu babu wasu wanda ne su kadai su kamar an ce ya fi so yi mata da take a so uku ne ta kuma na so guda ne to kamar dai da al'umma ko kalla a cikin wannan bidiyo da muka muku wannan shine bidiyon yadda aka tattauna da wannan bawan Allah da ya bayyana irin yadda yau 'yan mata aika aika wanda muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da yasa daga hakan hakan ba za ta ƙara faruwa ba sannan kuma Allah ya tsara al'ummar musulmai a duk inda suke da mummunan kaddara muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu fa ƙarfin zuciyoyinmu ya hayya qayyim ya zul jalal wal ikram Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe wannan shine iya da muka sani muna so mu ji menene ra'ayinku a sashin mu na comment mun gode da sauraron shirin mu ku huta lafiya